لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين Allah maɗaukakin sarki baya da abokin tarayya babu wani abin bauta da cancanta wanda ba shi ba da wannan kaɗaitar Allah wato tauhidi tsarkakakke daga shirka Allah ya umarce ni kuma ni ne farkon masu miƙa wuya gare shi daga cikin wannan al'umma